A yau Juma'a mabiya addinin Krista a faɗin duniya suka fara gudanar da bukukuwan Ista don tunawa da mutuwa da tashin Isa almasihu. A ranar Juma'ar Ista mabiya addinin Krista sun yi imanin da cewa rana ce da aka kashe Yesu Kristi wanda tashinsa daga matattu ya kasance sanadin ceto daga hallaka da kuma alkawarin rayuwa na har abada da kaucewa shiga jahannama ga duk wanda ya imani da Isa almasihu. Reverend Bakari Ibrahim ya ce Ista na cikin ginshikan koyarwa da abin da mabiya addinin Krista suka fi bada fifiko kansa. A lokacin Ista ne almasihu ya tashi daga matattu, ya ba mu nasara da mu ma muna da gaba gadin tashi bayan da Yesu salmasihu zai zo ya karbe mu ta yaya mabiya addinin krista za su yi amfani da wannan lokaci na ista wato wajen yada zaman lafiya da yada bishara isa lokacin falala ne lokacin salama ne lokacin da almasihu ya kawo salama kuma cikin duniya ta wajen tashinsa kazalika ana son duk krista shi ma ya ɗauki wannan dabi'a da almasihu ya mana na wajen yada bishara saboda waɗanda ba su san Yesu nan ba su samu kubuta su samu ceto su kuma ya da bishara na zaman lafiya. Duk da shike Krista a faɗin duniya na gudanar da bikin na Ista daga ranar Juma'a zuwa ranar Litinin sau guda a kowace shekara sun yi imanin cewa an keɓe ranar ne don tunawa da mutuwa da tashin Yesu almasihu amma ba takamaiman rana ko lokaci ne da ya mutu ba. Madam Lami Ibrahim da ke koyarwa a cibiyar Tauhidi da ke nan Jos, ta ce Ista na da muhimmanci a rayuwar Krista. A cikin wannan lokacin Ista muna da Good Friday wato muna tuna da ranar da aka giciye Yesu. Mun ga maimakon mu ce da shi Bad Friday don Yesu ya mutu muna ce da shi Good Friday domin muhimmancin shine Yesu ya sada a wannan mutuwa. Yesu ya sada mutane da Ubangiji Allah. So wannan shine mako makoman kowane mutum wanda dama ubangiji ya halicci mutum da man jin dadin rayuwa tare amma zunubi ya shiga ya karya wannan zumunci kuma uh, lahadi muna ce da shi ista muna tuna da tashin yesu daga matattu wanda ya nuna cewa ko da mun mutu muna da sa zuciya cewa za mu tashi kuma bin yesu kristi ya nuna mana cewa mun samu nasara nasara kan zunubi na farko wanda iyayenmu suka yi nasara na biyu shine a rayuwarmu na kullum muna da abubuwan da suka iya sa mu mu yi tuntube mu kasa yin tafiya amma cikin yesu muna da nasara masu bi suna da bege za su koma su yi zama falala gaban ubangiji Mabiya addinin Kiristan da suka yi imanin Isa almasihu ya tashi daga matattu wanda ya tabbatar da bambancinsa da sauran annabawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.